Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai duba batun barazanar dakatar da kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas da ke jihar kanan Najeriya da hukumar kwallon kafar kasar NFF ta yi a makon jiya. a makon jiya ne dai hukumar kwallon kafa ta nff ta fidda wata sanarwa daga ofishin sakataranta dr muhammad sunusi da ke gargadin cewa matsawar ba a janye karar da aka shigar kan hukumar kwallon kafar jihar ba cikin hanzari tofa za ta dakatar da jihar daga shiga dukkanin sha'anin kwallon kafa a kasar ciki kuwa har da haramtawa kungiyar kano pilas buga kowace irin gasa a najeriya abubakar isa dan dago ya ga wannan sanarwa ga kuma abin da ta kunsa daga bakinsa cikin sanarwar da yi hukumar ta nff ta yi barazanar dakatar da kungiyar kwallon kafa ta kano pilas tare da haramta mata shiga duk wata gasa a fadin najeriya har wayo kuma sanarwar ta ce nff din za ta dakatar da hukumar kwallon kafa ta jihar kano daga shiga dukkanin sha'anin wasannin kwallon kafa a fadin jihar wannan dai ya biyo bayan wata kara ne da muhammad salisu rabi ya shigar da hukumar a gaban babbar kotun jihar kano inda yake kalubalantar zaben shugabannin hukumar reshen jihar abin da ya sa kotun ba da umarnin cewa kada shugabannin su sake kiran kansu a matsayin shugabanni Cikin wata sanarwa ce daida ta fito daga ofishin sakataren hukumar na Najeriya Dr. Muhammadu Sunusi. ta ce kuma haramun ne kai duk wata ƙara da ta shafe ta gaban kotunan gama gari saɓanin hukumar fifa ko kuma hukumar cap da ke kula da sha'anin ƙwallon ƙafar nahiyar afirka hukumar ta nff din dai ta ba masu ƙarar wa'adin kwanaki bakwai ne da su janye ko kuma ta zartar da wannan hukunci da yake cikin dokokin nata a wancan lokaci dai wasan da kungiyar kwallon kafa ta kano pilas ta buga a jiya ya shiga cikin rudu da kila wakala abin da ya jefa dubban magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta kano pilas cikin rudani bayan wannan sanarwa dai hankulan magoya bayan kwallon kafar jihar sun tashi matuka ganin cewa babu wata jiha a najeriya da ke da tarin kungiyoyin kwallon kafa kamar jihar ta kanan najeriya abin da ya sa cikin hanzari gwamnatin jihar ta kira wani taron gaggawa na masu ruwa da tsaki kan harkokin kwallon kafa da nufin shawo kan lamarin amma gabanin mu ji abin da ganawar ta haifar bar mu ji yanayin da magoya bayan kungiyar ta kano pilas suka shiga bayan bullar wancan sanarwa bashir ma'azu jide shine shugaban magoya bayan kungiyar ta kano pilas gaskiyar magana duk mai son cigaban kungiyar kwallon kafa kano pilas cigaban wasanni a jihar kano ya shiga cikin damuwa da ya ga wannan sanarwa da hukumar gudanar da wasan kwallon kafa ta kasa ta fitar da ita kuma a lokacin tun da muka ji wannan sanarwa da aka bada muke ta shige da fice muka cewa mun samu bakin zaren yanzu kun samu to alhamdulillahi mun jijji duka mun ga stakeholders da suke football stakeholders da suke a jihar Kano musamman masu ruwa da tsaki musamman ma a kwamishinan wasanni da permanent secretary kuma mun kai kuka wajen su na cewa lalle ya kamata a tsaya a yi duba na tsanaki akan wannan abubuwan da ke faruwa kuma kwamishina bai kasa a gwiwa tare da shi da permanent secretary aka kirawo mitin na masu ruwa da tsaki a option kwamishinan a ranar juma'a kenan muka zauna aka tattauna da bangaren shi a halin da kuma bangaren shi salisu rabiu a ƙarshe dai alhamdulillah a cikin taimakon allah aka samu bakin zaren shi wanda ya je kai kara yadda cewar zai je can janye a ƙararsa daga kotu kuma sannan kuma shi kuma ahalan in allah ya shi idan an haka aka tura ƙasa cewar an cire wannan da kotu to wannan wannan da aka rubuto ta ta da hankalin allah da za a janye ta to koya sha'anin kwallon kafa zai kasance a jihar kanan idan aka dakatar da kano pilas to ai ba karaman matsala ba kasancewar kulab din jihar Kano Pillars ba kulab ne na yan jihar Kano ba kulab ne na kusan Najeriya gaba kidima da wajen Najeriya saboda kasancewar kowa masu ruwa da tsakin suna diwa kuma masu san masu bibiyar kungiyar kullun kafar Kano Pillars suna diwa saboda haka gida da waje mun sha karba waya na cewar gafa abubuwan da yake nema ya faru fili ya kamata lalle a tashi a ɗauki wani mataki kuma wannan kiran da ya sa mun kara zabura kuma na tabbatar da cewa idan da wannan akasin da aka samu an ce an dakatar da kungiyar kwallon kafa ta Kano fili daga shiga wannan gasar wasanni to gaskiyar magana ba karamin ci baya bane ga kwallon kafa a jihar Kano da arewacin Najeriya da ma Najeriya gabaki da domin duk Najeriya gabaki da ba kulab in da yake da dimbin magoya baya masoya masu bibiya masu son a ah, wasan kwallon kafa kamar jihar Kano da kamar kungiyar kwallon kafa ta Kano fili. Siyan wasa ku ji duka masu siyarwa sun gaza. To kamar yadda kuka ji hankalin mahukuntan jihar Kano ya tashi bayan da hukumar ta NFF ta yi barazanar dakatar da jihar daga shiga harkokin kwallon kafa a kasar hakan ta sa kwamishinan matasan jihar jagorantar taron daidaita tsakanin masu kara da waɗanda ake kara kuma bayan kammala taron na masu ruwa da tsakin da gwamnatin ta kira abubakar isa ɗan dago ya nemi ji daga bakin wanda ya kai hukumar kwallon kafa ta nff kotu wato salisu rabiu don jin koya aka kare mun yi kokari mu nuna wa gwamnati cewa wannan fa barazana barazana ce da bata da tasiri saboda wannan takarda da aka rubuto ba ta da jibi da wasu ƙungiyoyin ƙwallon kafa ko kuma ƙungiyar kwallon kafa ta kano pilas kawai an yi haka ne domin a razana gwamnati saboda da abin da ya shafi pilas ya shafi kano gaba da to amma duk da haka su jami'an gwamnati su nuna mana cewa saboda biyan bukata ta ko ta ahlan bai kamata a sa wani shakku ko kuma wata matsala ga kungiyoyin kwallon kafa da suke kano ba saboda haka mu duba wannan mu yi kokari mu ga mun daidaita wannan matsala an janye wannan kara kuma a nan take na gaya musu da mun janye wannan kara dama ina da insha Allah za a janye wannan kara. Wacan da kake cewa barazana ce ita takaddar. Kamar mun ga an ce idan har ba a janye ba dama za a haramta muku shiga dukkanin wasu al'amura da suka jibanci harkokin kwallon kafa. Kenan barazana ta shafe ka kenan? Gaskiya ban taba tunanin wannan barazana ta shafe ni ba. Saboda muna cikin taron tattaunawa ma akwai wanda ya kira ni ya ce mun Salisu kakka yadda saboda yanzu sun tsara cewa idan ka janye za su dakatar da kai shekara bakwai. Na ce to ai wannan wannan maganar bata dace ba ni a wajena domin magana ce ta a matsayina na dan Najeriya aka danne mu haƙi doka ƙasa ta bani dama in je in nemi na wannan kuma abin da nake kamar ai takarda ta ce sai dai ka kai korafi hukumar ƙwallon kafar ƙasa amma yanzu haka akwai jami'an hukumar kwallon kafa da ake zargi da cewa sun yi almundahana a harkar kuma kwallon kafa suka yi almundahana me yasa hukumar kwallon kafa ta kafa wata kotu ta hukunta su ba suke zuwa kotu ake kai su kotu dama dai zargin da masu korafin suke yi shine kan sai hancin zaben shugabannin kwallon kafar jihar karkashin sharif rabiu a halin kuma ga abin da yake cewa bayan kammala zaman sulhun a halin da muke ciki yanzu mu da kanmu mun gane cewa wasu mutane ne daga gefe daga baya suke ta kokarin su iza wuta wanda kuma ita iza wutan nan kowa ya fahimta ya gane cewar ba wani ake hari ba illa ita jihar saboda haka da abin da ku zai shafi jiha inda ke dan jiha ne mai kishin jiha kuma mai kishin jama'a to dole za ka kula da wannan abu kuma ka tabbata ka ga kayi iya bakin kokarin ka dan kada wannan hatsari ko kuma wani abu na rashin jin daɗi ya faru ga wannan mutanen ko kuma ga jihar wannan shine abin da duk bangare biyun suka duba wannan shine halin da ake ciki kuma a ƙarshe mun samu cimma matsaya a tsakaninmu. mu cewa ya amsa jin ne karar to amma salisu rabiu ya nana ta cewar rashin aminta da yadda ake tafiyar da sha'anin kwallon kafar a jihar ne ya sanya shi rugawa kotu ba wai don wata barazana ba abin da nake so jama'ar kano su gane mu fa karar nan da muka kai ba mun kai karar hukumar kwallon kafa ta kano ba ne a'a mun kai karar yadda aka gudanar da zaɓe a hukumar kwallon kafa ta jihar kano mu akan zaɓe muka kai kara amma in dan ta barazanar ne ba abin da zai ka janye wallahi idan ta wannan takaddan ne wallahi ba zan janye ba saboda na san ba za ta tasiri to ko ina matsayin wancan takarda ta hukumar nff da ke barazanar dakatar da jihar kanan bar mu sake ji daga bakin sharif rabiu ahlan wanda mamba ne a hukumar ta nff yanzu muna jira yayin duk da shi muhammadu salisu rabiu suka janye wannan abu to na tabbata kotu za ta turo mana da cewar waɗannan mutane da suke ƙara ku bisa wani dalili ko kuma bisa sulhu da aka yi ko masalaha da aka yi sun gamsu da wannan masalar kuma sun janye wannan magana sau da ku dawo ku ci gaba da ayyukan ku kamar yadda doka ta tanada to ina tabbatar maka da insha Allah nan da ranar litinin idan muka samu wannan takardar za mu gaggauta wato miƙa ta tare da tamu takardar zuwa ita ga hukumar wasan kwallon kafa ta ƙasa mu da ita a rubuce cewa ga abin da aka yi ga kuma salon da aka yi sai dai kuma da fitar da wannan sanarwar ce lamurra suka sauya inda cikin hanzari gwamnatin jihar ta kira ganawar gaggawa da masu ruwa da tsaki kan sha'anin kwallon kafa a jihar babbar damuwar gwamnatin da yi ita ce yadda batun zai shafi kano pilas masu saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗan da gode taimaka wajen haɗa wannan shiri ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya